أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد اليوم الخميس أكو سفر هجرانا دبو دداريه دودة تلاتين بيت daidai بيقوة biyar 2013 za mu yi karatu na arba'in a cikin shiriniya a kan yabon Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Muna cikin harful ayin ƙarshen karatunmu cewa gaba ɗaya gwan addini da na lahira gaba ɗaya an kyautata su ga Annabi sallallahu sallama haka ba wani mai kawo matsala min fasmin na mai karewa li hasmin ga abokin jaya kare wani abu ya ce ba haka ba ne wala da iko kuma mai kecewa ma'ana ya kawo wata matsala ga addini wata barka ga addini babu sai ci gaba da cewa faya husna daharin qabla mawasihi qabla fa ba habi zikrillahi man kana lam yabu wa zallat wujuhun kulluha kana qad waqafa عرفنا به wa ولولاه لم يله لنا الفرق بين الضر في الدين والنفع بفضل سجاياه ويمي ببعئه تيسر حفظ الحق بعد ضياعه فكل ضلال قد هوى أن يفائه أكائدنا محروسة باتبائه فلا أثر باق لنهش ولا لسعيد ألا ليت شيري هل تن نازلا بيثرب حيث البدر يدلؤك يدلعك آملا ونور الهدى في الأفق يفدأ ماخلا عفى الله عني كم أشيق راهلا إليه ونار الشوق دائمة الذي to shine ci فيا حسن دهر يا كاو غزامني ينسنن kyawo ga zamani zamanin nan ya yi kyawo da musulunci amma ƙabu da ya muna ga kahirci ƙabla maf'asihi kamin a aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Man kana lam yabu duk wanda da bai bayyana ba, bi zikirin lahi da ambaton Allah kalimar shahada, fa ba yanzu ya bayyana ta. musulunci ya ɗauka ya kama ko'ina wujuhun wasu huskoki kulluha dukkaninsu kana ƙadwa ƙof wa'yanda da sun yi rashin kunya shawuƙa wa zallat yanzu sun ƙanƙan da kai arafna mun san almaula Allah bihi ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaulahu ba don annabi sallallahu sallama ba alfarku bambantawa bainar durri tsakanin wannan cuta ne wannan amfani ne fiddini ga addini lamyali wallahi da bayyana balana gare mu annabi sallallahu sallama sanadiyarsa muka san wannan yana da amfanin mu mu aikata kamar abubuwan ci da sha da aure wanga zai cuta muna kan mu yadda mu yi abubuwan ci da sha da aure da dai sauransu da abin da ya shafi dukkan abin da ya shafi kashikan musulunci da abin da ya shafi kowace irin mu'amala bifadli sajayahu wa yumni ɗiba'ihi ta yassara hibdul haƙƙi sai ka ce hibdul haƙƙi tsare gaskiya ba'a da baya'ihi bayan da gaske ya tozarta gaba ɗaya ba a son shi ta yassara ya yi sauƙi yanzu bi fadli saboda fifikunsa ja ya hudu bi'un annabi sallallahu sallama wa yumni saboda albarka ta ɗiba'ihi ɗabi'u ne sallallahu alaihi wasallam fa kullu dalalin kowace bata ma'ana duk wani batacce kan hawa ya faɗo ƙasa yaushe an ya fa'ihi daga da ya ɗaukaka yana sama to yoshe lokacin da aka yi taho a garin makka duk wasu gumaka gaba ɗai gumki ɗari da sittin gaba ɗai suka sabko ƙasa ko kuma a masu bautar gumaka gaba ɗai na duniya gaba ɗai sun yi ƙasa tun lokacin ma haihuwa annai muhammad sallallahu sallama irin abubuwan da aka gamu da su na rushewar gumaka ɗin nan don wani ya aje gumki ne to dursu ne ya sake aje shi daidai dursu ne ya sake ajewa daidai dursu ne ce to bala'i ya taho a na aƙidodinmu maharusatun gaba ɗaya an tsatsare su bittiba'ihi da biyarsa can bayanin da na gumki din ya dursu ne a lokacin haihuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi wannan kahare ce lalle to bala'i ya to shi gare shi bala'i ne amma ga duniya alheri ne da rahama sannan wutar iran da aka hasa shekara dubu bata taba mutuwa ba tan mutu da kuma gulbin da ya hoƙe ɗin nan da kuma katangar kisara din nan wanda akwai abubuwa ciki barori da yawa da mata da yawa a cikin karshen ta duk dai gina ta roshi kamar da dai mai alburda ya faɗa da shi mai ya ne a na gaba ɗaya aƙidodin mu shi ita ma ita aƙida abin da kai yanke da shi kai yadda da shi kai bilib da shi shine aƙida la'alla abin na ƙwarai ne kamar sunna ko ba na kware bane kamar masu zagin sahaba a ka'idu na aƙidodin mu maharusatun gaba ɗaya an tsare su bittiba'i saboda bin annabi sallallahu domin gaba ɗaya hadisin nan wanda mu'awiyatun na abi sufyan radiyallahu anhu ma ya ruwaito ga annabi sallallahu alaihi shi ko ibnu umar radiyallahu anhu ma ya ruwaito shi ga mu'awiya radiyallahu anhum ajma'in annabi sallallahu alaihi ya nuna ƙarshen hadisin addinin nan zai kasu kashi saba'in da uku duk gaba ɗai wuta sun kai in ba guda ba aka ce wacce ta guda ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi aw kama duk wanda ya kasance bisa ga abin da nake yau tare da sahabbaina to shi dai addaidai don haka ashe a ka'iduna aqidodin mu gaba ɗaya maharusatun an tsare su ba'i saboda bin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka la ba wani tasiri baƙin wanda ya zuli na hashin gama ya kuta maciji kenan kamar kahiri yanzu walalas iko mai ɗanɗasa ko nama kamar wani munafuki ma'ana ba wanda isa ya kuce mu ko ya ɗanɗashe mu ma'ana ya ƙulla wani abu na kahirci ko ya ƙulla wani abu na munafuci wace an gano shi a wata nusa maimakon fala asarun baƙin linahshin wala las'i sai aka sa fala mulhidun yakhsha alaiha wala Bida'u, wala malhad ba wata mabauda wadda ake jin tsoro kuma wala bida'u ba wasu bid'o'i da ake wa gudu ma'ana komi an bayyana an bayyana wannan sunna ne wannan bid'a ne ba haka sai ce ala lai ta shi'iri ala hulka ka jiya layi ta shi'iri kai can sani na to kamin haka ce da ya fala asarin baƙin na hashin walalas eh shi na hashin yakuta gaba ɗaya shine duk ya kuce ma imani ya kuce ma aƙida shine kahirci lissu shi ko ɗanɗasa ne na kunama kamar wata bidi'a ita ko tana ɗanɗasa ma'ana miyar ɗanɗasar da za ta yi shi ne ta jawo ma wata matsala duk abin da ka sabi dai a ciki ba zai albarka ba to yana ɗaukar can harko kamar da aka fassara yakuta kahirci ɗanɗasa muna huci kuma yana iya ɗaukar bidi a shi las ma'ana dai abin da zai kawo matsala ko ka sa wata riya game da aikin da kai tuwon nan aikin da ka sare ko ka sabi dai a shi aikin ya lalace duk wanda baka sa riya ba da bid'a to shi an sai kamanta kahirci da yakuta shine cizon maciji saboda shi gaba ɗaya na duk aikin da kai ba amsa shi ko kamanta bid'a koriya da ɗanɗasa shine cizo na kunama Allah ka tsare mu ga kowane daga cikinsu shi ne cigaba da cewa alawal kaka jalai ta shi'iri kai can sani na ban san yanayin da ake ciki ba hal abitan na ko zan samu kwana biyar siri ba a garin madina nazila alhali ina mai sabka can haifin badaru inda sha hudun wata ya dalu yake bullowa kamilan kammalalle ne ba irin wannan sha hudun wata na sama ba wanda zai taho sannu sannu har ya kammala amma yake kammalalle ne yana nuhin alaihi sallallahu alaihi wa nurul huda kuma inda hasken shari'a ya yake haskaka masilan alhali yana mai kahuwa fil ufuqi ga sasannin sama shi wannan hasken na annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai kahuwa yana mai miƙuwa ga sasannin sama afallahu anni Allah kai rangwame gani da ni da ku musulun annabi sallallahu alaihi wasallam kam ushayi urahilan ya nake rakiyar mai tafiya ilaihi zuwa ga zirta annabi sallallahu alaihi wasallam wana rushauki alhali ta bege da imatul latsi tana mai dawamar ƙwanƙona ta ita wutar su na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to don me kake sa ce ushayi'u ina sa ne hirsan saboda tsananin kwaɗayi ala an hu in zan shi mana in zan ni ne ni zirci annabi sallallahu alaihi wasallam Ko utbihu ina biyan ma me zuwa dam an hawaye maraito wanda nake shahwat shu'unahu magudanayyan wannan hawaye din bi abdula na yi haka ne domin in ba da masunahu matsarayyan hawayen fi haƙƙin rasuli ga haƙƙi na annabi Muhammad sallallahu alaihi ma'ana abin da ke tsaro ga hawayen abin da daidai ne a tushe su shine su samu kansu sun tuɗa saboda begen sun annabi sallallahu alaihi wannan daidai ne amma duk wani abu sakin hawaye gaban za shi ke amma wanga tsararren sakin hawaye ne saboda an zuftashe su ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda soyayya da shi adintu fu'adan ni na rasa wata zuciya ya alafu sabrar da zai sabawa da hakuri, dunahu ko ma bayan zirta annabi sallallahu alaihi wasallam ban da wannan zuciya ne ala ilmihi tare da zuciya kuma ta san ya za a zuciya ta ta yi haƙuri tare da alaɗin ya ma'anan ma'a kamar wa atal mala ala hubbi sun kuma da da'ama ala bi ai ma hubbi tare da sanin zuciyar ma kana abin da ya kasance min hannatin naz'i eh, min hannatin jiz'i na nishi da boda da kururuwa ta kututturun da bino kututturun da bino yayi kuka saboda sun alaihi sallallahu alaihi wasallam wa hasbuka min jiz'in yahinnu wa yanshiju ni ko zuciyata za ta saba zuciya ta bata yadda ba sai da ta yi kukan sun annabi sallallahu alaihi amma ni zuciyata za ta yi hankuri a ba za ta yi hankuri da sun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka saboda soyayyarsa kamar yadda al-imamu al-hasan al-bisri radiyallahu anhu yake cewa lalle in dai haku tutturun da beno ya yi kuka saboda soyayya da annabi sallallahu alaihi to mu mun kai cancanta mu caza soyayya mu da annabi muhammad sallallahu alaihi a lokacin ku tutturun har sahabbai ko da aka diba gaba ɗaya kowa ya ɗauki hawaye saboda cewa yau ga ku tutturu yana kuka yana boda kamar raƙumma goma sun taru su a sha'ir kamar raƙumma goma sun taru suna kuka ko raƙumi guda ƙaƙa saboda tsananin soyayya ta yi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi kara mana son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ashku ina kai ƙara harra kalbi zahin zuciyata ku wajdahu da bakin zuciyata bakin cikin zuciyata mai sa rama shi wajdu ila Allah zuwa ga Allah asahu ina tsammanin yuqarribu Allah ya kusanta buɗahu ne santa zuciyar min alhadi daga mai shirya suwa sallallahu alaihi innaka la tahdi ila sirat mustaqim fama ziltu abkihi bazan gushe ba ina kukan shi mana ina kukan son kusancin annabi sallallahu alaihi wa an duba ina nuduba ga faka da shi ne shine kamar wa kalba wayo zuciyata wannan duba ga harkata na haudin nan ma'ana kamar kalima ta wayyo haka ajibtu na yi mamaki li aishi ga rayuwata baina biddain tsakanin kishiyoyin nan guda biyu su ne kwari da baƙi dahu koma bayan bayan rashin ziyarta annabi sallallahu alaihi wai baiwa in hada da kishiya guda biyu da farin ciki da kuma bakin ciki lokaci guda yadda in abu hori hori in baki baki to shi shi na yi mamaki gara ta bayyana na tsakanin kishiyoyin gabi ma'ana ba za su haɗu ba dole in dai na samu ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama ba damuwa in kuma ban samu ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam ba horin ciki damuwa kawai to shi shi ne mamaki ya rata baina da dain a tsakanin kishiyun gabi ban samu ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama ba in taho ina kuma horin ciki ka bukin cikin rashin ziyarta maki kuma in taho ina horin ciki a ba zan yadda in hada su biyu ba to shi ajibtu li aishi baina da dain ba'dahu hariƙan alhali ina wanda ya ƙonu wuƙi don begensu gariƙan alhali ina wanda ya yi nuta waddan ida hawaye lafin wani shirin murattabin kenan fa haza wannan shi begen so din la kasiru latsuhu ƙwanƙona ta ba ta rauni ba ta takaita bi kalbi a cikin zuciyata ma'ana ba'u din nan zarfiya ci ci. za ka wancan ne hawaye la yufattaru waƙahu ba za a kace waƙahu ciyaya ta ba bi haddi a cikin kumatuna wancan da nan ciki ciki ne begen so ɗin ka kazalika fi'lu shauƙi da'aban wasu uhu. ana'un ana'un shi wannan ana'un khabari ne in mahdhufin ma'ana ana'un sha'anin begensu akwai wahala a cikinsa wala hubbu ya acaridun lazzati bil alami ana'un sha'anin begensu akwai wahala da cikinsa la'amri na rance da matalicin rayuwata laisa yarqa'u dam'uhu hawayen begensu ba zai natsu ba ba zai kwanta ba saboda su yadda na kai ma'anar sallallahu alaihi to shi na'un kasancewa ta yi. khabarun limubta da mahadur to bayan haka fi'ilu shauƙi ba a hasar can ba ko fi'ilu shauƙi aikin bege kazalika haka yake kasancewa ta aban tutuf wa uhu da aikin bege ma'ana fi'il shauki aikin bege wa uhu da aikin bege kazalika haka yake kasancewa da aban koyaushe haka yanayin yake yi mamaki don na kwankoni da zuciyata don na yi kuka da hawainiyata to sannan mu komo ga ana'u ana'un din nan khabarun limubtadin mahazufin kamar da muka gabata ma'ana begen su ana un hala ne la'amri na rance da matalicin rayuwata laisar kawo dan uhu hawaye ne ba za su kwanta ba walim la mi zai sa al'amari ba zai zan haka ba walim la ya zubu shan walim la me zai hana ya dubu shamu zuma ya narke wannaru alhali wuta ta kasance fi tana ga maiƙon nan na zuma dama shi ne sham'u ya za a yi danƙon zuma ya ƙi narkewa alhali wuta fi sham'i tana da cikin danƙon nan na zuma dole narki ya za a yi soyayya annabi sallallahu sallama tana cikin zuciya ta ban narke ba haka ba mamaki don na narke da sun annabi sallallahu sallama shi da asham'u da tahariki shine ashama'u da ashama'u amma saboda lalurar waka sai kasance yi masa sukuni maimakon tahariki bayan haka sai ya ci gaba da, da cewa faya adin, ya mutane ku taho ku yi mamaki adin. ga zuciya lifu lifu'adin ko kuma fa ya kawo ya ku mutane sai kadda ta ku yi mamaki adin ga taimaka ma zuciya wanda lamul istigasa ne waje husdibari huska hankurin zuciya din nan kallafa kai hankuri isdibar ya hi sabru fasdabir da fasbir kallafa kai hankuri kwarai tunda kalima ta karu ma'ana taukidin ya karu to kallafa kai hankuri fuska kallafa kai hankuri azza ya buwaya to don me ya buwaya alfazazi ta tsakkara domin zuciya ya tuna mani hawa wanda yake so ba za ba sai narke shi zuciya binarihi saboda wutar so din da shike wa mahmahtama duk sa'ad da ya ƙonu shauƙan don begen su liƙurbi mazarihi ga son kusancin maziyarta ta hubba da ɗitai a shautu a lokacin zan yi cinkaya libarkin ga walƙiya la'ihin wanda ta bayyana min diyari daga jin annabi sallallahu alaihi wasallam dama aiwa man faqadal mahabuba duk wanda ya rasa masoyansa hanna shina bege shi karkare ilar rab'i zuwa ga gidansa mana shina begen gidan shi wannan kenan Walan ma lokacin da rakbul hawa ayari na soyayya na sallallahu alaihi wasallama gada suka zan mutahammilin sun yi ajin kaya sun tafi sun azama ma kaya ina suka yi ummuna suna nuhin man wanda kalbi zuciyata ta battala ta yanke ilaihi ga so ne in shi dina cikin faɗi ma albatul alaihi salam saboda ta yanku da ibada Allah ya ummuna suna nuhin man wanda kalbi zuciyata ta battala ta yanke ilaihi gare shi khulliftu aka banni fil akhlafi cikin waɗanda suke makararru na baya wanda ba su samu ziyarta ba to an banne sabban alhali da wani irin bege muƙattala wanda aka kashewa da mai bege ɗin ko kuma muƙattila wanda shi begen mai kashewa ne bayan haka can mukattalan da ya ce an yi tabi'ifi lil mubalaga kamar yi na makon ya na a na lizimta na tsaya kuma wa antum akifuna fil masajid ala amdahi akan yabo ne muta'allila alhali ina mai lallashin rayuwata da koma mata yabo lokaci bayan lokaci domin ta rage zahin da gare ta ta yi fana'i da kuma ihdarin annabi sallallahu alaihi wasallam zan shi ne nake ci gaba da yabo kamin lokacin zuwa na madina bitar dadiha akan kwankoma yabon walwurko alhali lokacin kuraje na gamji kurciya ta gamji kurace a lokacin tartahu suna nishaɗi isaje a kan rera waka. to wai su kurace din idan suka yi wannan na rera wakar da suke yi to ni sai suna nishaɗi akan rera waka, ma'ana suna kuka irin nasu to lokacin ni zan tuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutan cikin balaga da yake cewa zakara ilfan wa daharan salifan fa bakad huznan wa hajat hazani san rubba warqa'in hatufin fi duha zati shadwin sadahat fi fanani to wannan kenan ce fa bukaha fa buka'i rubbama arraqaha wa bukaha ne. gara anni a jawa ha? ai adam ta arifu ne. can daga cikin baitota din nan na cikin albalagatul wadiha su suna da ɗabi'a cewa dukkan ga mutum na, kuka dukkan kurciya na kuka to yan uwanta da aka halaka can lokacin waɗanda ba samu shiga cikin jirgin annabi nuhu alaihi salamu ba tunda kowace talitta biyu aka ɗauko to bayan waɗanda suka imani da shi shi na dukkan je kurace na kuka su masu adab sun ɗauki wancan damuwa ce to shi ne ce ku lokacin kurace na gamji tartaho suna nishaɗi listaje a kan rera waƙa, sai su tuna min damuwata ta sun annabi sallallahu alaihi in su suna tuna yan uwansu da suka halaka a jingir annabi nuhu alaihi salam asa ana tsammanin na bahun faɗaka min ba'adi naumin bayan kwana wa gaflatin kuma bayan rafkana mm, alahi ne gaflatin to duk da yana nuhin duk dai kwanan da naumin da gafla adafu tafsirin ne adafu bayanin ne ma'ana ana ana ana samun ana tsammanin faɗaka asa ana tsammanin ƙadarun ƙaddarowa ta Allah ya ƙabi ya hukunta bisa ati wasilatin da lokaci na saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam asa ana tsammanin rahamatun rahama Allah ta te ta zo walau ba da muhulatin koda bayan jinkiri ne asa daruhu ana tsammanin gidan annabi sallallahu alaihi ta danu ta yo kusa kusa ga mugata walau lamha ko koda kyafta ijiya ne mu daga gidan hankali ya kwanta wa qad yudrakul ma'mulu ai da yawa ake samun gorace-gorace wa ruhu alhali rai ma finnats yana cikin cirata ma'ana yana cikin hizga amma gurin kai cika saboda al'imamun nawawi rahmatullahi alaihi an ce ya zan kudubi kamin awa uku da ya kwati kaga guri ne ya cika ya zan kudubi to wannan shine ke cewa Rakul ma'amulu wa ruhu fin naz'i to wannan shi ya karshen harful aini Allah ya kai mu gobe za mu tashi har gaini Allah shi ƙara mana su annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum